ما جاء في المصورين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب بابان كي ما جاء هم هو كبغري في المصورين فوتون دانون كبيرون فوتون ديني هبه غركون كبارين دي man nagara ke baburti warni ke babu ni tauhidin ta innenye serebe gana ho foto ako an pai gada allah subhanahu wa ta'ala an pai gada duka wancan na ko allah allah ta kandini an kakara wa men sahib foto nga an taggemme ti hinu hilliya hanan ni kannan kakai mushabahatu khalqillah allah tagenga ken kawancan na ko hillandin ni kan nan kagai sababu ani foto nga hilla kapen ngani warna ga dangi mo gombe nu soro illa kapen kite kan nan kagadi akiti ma ga foto nyan idan hono ni foto ngi ke ma inta bato na tiga nta bata alla tagan ko ne kawancan na ko nyani ngat hoga be na kya kam matike foto anta idan ke an tabata yelungu benu gi kata ke ngai tabati intanya na kun odu ngai tabati nka Allah ta kawancan na ko nyani aka da Allah ta gan denya kawancan na idan kudan na tun nan foto foton paramen peti nan ti bari manda wa batti kem ba ne ti ken na sababu nyuga ide nka bu nyugo ni nan ka kai anda Allah ta gan denya kawancan na aka ta gan den Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ada kene ke babu be di babu kore awo hutunu yala foto nga awa gemme manta gemme foto nga takandini nakatoya ho hananni kannan kaxaye sirahunga kebe dangani sirahunga kebe dangani hillo imma agana sagati dorunga wala simonu kundi xawaranu ko ya yaxingiyamoxon ɓe wala kenga he kaga agana tagati maniya agana tagati eh, nga mana na gidan cegu wala na sollen cegu sahe idan walakin saro bicare ronati foto nga ni hilloy yonki nga kebe da do yonki ganta be di angatu yonki ni hilloy hayatu haraka ngalintawo kebe ganin nyogo nyogo nga mana kebe ka gilli batende hadamaren men ga kendi daban ga kendi hongalin to ga kundi daga na masala hadamaren men ga nyo ga nyo ga ne ngalin ta go be ga hadamaren men ngalin ta go nga daba ga kundunga eh, sama ku dagana nyantu nu be ta na kintu ko man mante ngiran ta go ne kan nga ka hayatu haraka nyo go nyo ga ngalin ta go nyen ke ya hillandin ni kan nan ka ga hayatu numu jide nga kengalin ta go jide ngalin ta gunni kannan kagai misali di ituku ijidi daga nanga ngarabu cinnanga do ka sada jirida nkanta nyoga nyoga na ranta baki baten sahe idan inat kudangani hongalin to amma wa me di kun hongalin to kubenu ga nyoga nyoga ne kun hongalin to kubenu ga jidini amma ini batenye sahe idan onati sasa awata kan din dantan to ya ho hanan ni kannan kagai na hota ga yonkin ga kebe di kebe ga ni hayatu haraka nyogo nyoge ngalin ta nga kebe na taga na istira istirahun ga kebe dangani malahu zil misali di na dabar ti nga walla singonu nga ko ta no gara ko mogombe walla kanga na sollen cegu walla kanga na giden cegu na dabar ko ngalin tenga kebe ha kana ke ga enta to anon na ke haramun tenyen sahe so gan ta to anon naga ke haramun tenyen awa batti o anta batti a haramun tenyen warna allah ta gen kawan kawancan na ko nyen aga nay batti ken ni hita nay hilla ka pempa yerenga idan ku kubenu ga yelungun bar ni wari adi ga e, sinu ndo hono honun bar ni dingara num paramparon dutia walla na jarun ton jarunton bar na dingara num paramparon ta so haramun tenyen sahe na ta ga woni sira hum mangani kebe hillandin ni kebe ya sirahum maheti walakin talwin ay gonu ngatni rasmu ada ti de sendenye misale ada hada maram men ada kende se iramen kamma ma ada hada maram men de se tagayen kamma walla ada hada maram men de se wala han kamma walla ada hada maram men de se kaitin kamma walla ada de se walla kundi gawarun walla si walla hubetana kebe hay kene ke kiga haramun tanyani ho sahanten kamma sahe ga haramun tanyen ho haga ni yon kirante nga na kende se ken kara a haramun tanyen sikandin ni kebe kenya ma taqat ho be iga autu bi alatil kamerati kamerang foto be ga autu di kamerang sahe ha hakene kay to anon tagandi hilloy konu daga ita haramun tanyan kafan ko hillo ke ga haramin mu gombe ga haramun tanyan ita sabun ni mani ke be hay kene ke ke ga an gallungun yana ke di mena kan tundi lo logon di kulor be gallingan be gallingan da men ta kubanu imedi idan kun daga iti foto be ga uti kamera nga haramun tanyan dungumun daga iti haqiqa kana hay taswir be ga koni kentar na no warna sabun yamani ya nge gana kitabe sa sa sa wallin gana kai ti sa ngana sa hunde an kan dan kamara ke gana an gana re an na ho eh, kebe gano nga eh, bito kebe gano nga walla ho me be gano an na kenya yon konota an gana kenya yon kota na ko santa ke wutu sa sa be gana ngare atinu konda ke sa anta kan kembe gada foto nguta tinin be gada sa ta hananga idan ikunti kamera foto te kempe di foto ya sahi iti kamera an foto utte kempe peti foto ya idan ikun kawata kan din hillo ya e kadi kubenu no ti kamera an ala ututi kamera nye photo e hiti kenga igonun daga ita daga tanyen ho hontai warni amma taga sirahu gai kempillandi de semma itaga anda hoy nyanya tanni na kurai juga mana utu idan ita daga tanyen hillandi gumi imedi iti yabo photo hiti agarno ko haramin to kuno gonde sahe amma kebe hay kana ke anda wututi maniya gellanga na wutu kardante ay ma passport ma kunde ka no basun tatai me anga ma wututi kunya anga da utu ana sawandu ga wallati hita na haramun tanyen sahe idan ita haramun tanyen kafa'an amma ngala wututi ha junye gemme nka a sagana kata kannan kagai an ngara wututi mebe sahih idan ken sikandi sikandi ka taganin hilloi hillandi ka kan ka taganin hilloya nagatandin ni kan nan kaxay ho keɓe yonki gantaɗa ga baki battene mana keɓe ga jiidini jiduya. Hmm. sahe hmm. misali du ittudi xawaranu dagana sahe hmm. idan onati anganati sasa yonki ganta keɓe da ga jiidini axa taxandin hilloe xadi hibe hadamaren men nyimme ga dabar ni awa gamman na kan foto wutu misale da anda mobili dabari aga manna foto wutu walla anda bare dabar aga manna foto wutu walla anda moto dabar aga manna kan foto wutu ba sun ta kenga amma hillandi hube allah subhanahu wa ta'ala ga dabar ni ga allah ga kebe dabar ni kun kaga ini hilluai o hanu watin kenda nami ni bana ke watin kenda ghairi nami an tajidini idan kebe ganta jina Allah kan fata mutu misali da gide walla ji lamboku walla koko ji ke daga na Allah kun fata mutu honta kenna amma ganan kebe aga jidin ga misali da itte jumhurun daga itawa ga manne itte fata mutu na sabon ya jibril hadisa kebe ga na kati faran da sallallahu alaihi wasallam ikuntarno kompedi foto nga keɓedi agana kare ganta ana in kollan kutuba ka in kollan ana kutuba ka ñago itten mogo kemberenga ikunta awa gemmanne itten foto ŋutu sahe amma mujahida ken daga tanta gemmanne itten foto ŋutu ñammogo susudi adi dalilun kaga ko idan hojjitante ngani keɓe yere kenniya awa gemmanne itten foto ŋutu sahe jumhurun na kenya kamma amma mujahid aɗo huɓeruga hakkillendega idan a toxo kan nan kaxay kita yala photo ngawa awa gemme o manta gemme photo suwaga dabar ni ti hoy nga sira hunya ga inna tali manu ku ho ho daga na kube nuga kindu la kondo kube tanai walla ga soro nyugo nu karundi hoy nunga kenju ko manta para mun tenyen de sende ke ga be ha kenake de se ke haramun tenyen anta gemme sahib idan a togo kannan kamar an nga photo ke be ya yala on taro kuda mamaro kudiya nke ga ari no on sahe an dagam me na wutu mahaju ngana kar no kube misale de karran to no ma password no wala hoyno alla wa utu ken kaga ne kenya ga tanga wutu na sawandu magano ti haju iboy eh, e kamalen ba ko walla hita nan tagam sahe amma am fajunun da da hijin yayi anga hajini ta'shir nu ni wala kenga he kundi kawaranu anga ututi kenga warna anta ke kita mangana ke mutwa sahe idan atoko kannan nkaka yonki ganta kubenudi di lambe ite dagana nke maga gemme kusu foto non nan mutu to anu benu gadaga wa haka da jumhurun kawa ke kamma idan atoko kannan yi foto nu hilli gemme diga men po de pe foto be angara utampa jundangani kardan tun do hoyno kewa gemme hillandin ni nan kaga yonki ganta foto be awa gamman na kewdo itten do hube tana daga na awa gamman na amma yonki nyaga ho honda minne di anda gamman na kewdo Magan ga gada kebe to Allah wa to hajun dangan idan a to nan kaga kita foto gana amma a daga na kan mako ka foto gana amma hongalin tanya ni manna in kollan kutuba kanonga nan kollake kutuba ka an nan kollake kutuba kai idan ke kutte to anu nyugonu ida tehenya kama ka ho bangante ngani kebe hatake kutte ngolla ke buga yi ken tarno foto haramun ten no sahe idan in kolla lake ken kutuba kaitan anyame walakin atoka anda kutte ke au tuti maniya anda ma mano gana te haran tarno anda ututi maniya andu tangaiya ngem mi mi me bane har kitte ndadu ngana ginyirame in kolla har in kolla gante har kinte ba bana ntadu ngana ginyi rame ntadu ngana ganya ni makaga kadu warni foton pi eh, hadita nu benu ganari i goto nyen idan foto gana maga ayin kollan kutuba ka ngana nganta surona hanne anga agana gam maga kitabe adi anga bonon dinu ho bonno kam mo gaga ho di bonon di mo gonyen aganayi huwaye anna couleur tana saxa ko kufotonu ɓenu gomaxa natale agana anna in kollan koso bakka inonga anañi ho jabante agara anna eh, kumme jaba in kollake nokkunga in kollake na bugay idan hoogonon denga ali hala ñeri kita sahi idan kuɓenuga vaccine iramu ndohoynu lonni mina crosi ndeña yelinge nga honu yelinge anta gemmannaronde sinu nga honu anta gemmannaronde hoogani irame ñanga rondinea anta gemmanna photo photo ñikenga sahe anya awa mun da anya urera nganga tun hono maga ga irame be di kam mun di kenyan ta gemme madur kille mu ku benu no urera nga wa gemme anta gemme kille mu benu no urera nga anta gemme foto nyukun ka ga ya muno be ga anta gemme foto nanye to anon tin ka huffawatun ku mana huffawatun ku e, kusin ku sahe la foto nyukun ka ma ga wai onati har kusinu ku dutanga su ko mantenya foto maganyata idan foto gana maga main kollan nan kuti bakaya amma foto gana maga jangana nyani matapinya ne anga dambunde nyana kamma kunde gawarano walla kanga he hono ado walla e, la kunga nga terni kamma foto dungi goni yala ken kawano goni makenta no goni twano nti o ho galo gene akenta no goni anga kebe terne kebe kamma nga dambuna walla kenga he abai don yana anga kulungul na kamma idi kenta no goni sahim amma o ko hakene no kube o kun talimtinto o so nin karonta to agemme kam no ko kanta gemme kam no ko gagai idan ma magora ga karni kendi a aken ho sande ga ma ho wanda ilo gena ken kanta no gondi amma ho ganta lo gena ken tu ko man tan da ken idan ato kan nan kaga kita e, siraman ku benu gida barni kin lemununga hmm. anga ta aisha radhiyallahu anha ati men janya kun yurni ni wasanga na tibanat nya garunga faren nari iwa muku faren ga buga kalli kata jan janga ga dan changa hmm. sahih ti hadisa honu manso honu ta agar garantan na ta aisa bane idan to anu yugo ti basun tar ken ga kudo len garunga inan tar mallen kibaren kamma walakin to anu yugo nu ti katin tanga ne kebe burun kantanya na ya sa antanya ne a ma agar garantan na ta aisa bane agar ta katan ta honu de nu sangata hontana no yanu kuga he bebe lemu kuga he idan ora sangata hotana no lemunu nga sangana tekanga nyu ona lato baka ato kan na nga horati ni kena iha bakal lenye ni ga ka mirni wallahi men jangan kan lenye ni gato ka mirni walli marasin ko ta foto nya ni gato ka ni kesro haramin teke no gondia amma ras ke foto ndar kana passport dingirai antar kana kardan sin dingirai han kama sun tantir daga danti daga marasin foto ngo idan kun ta no gonda an daga na gonu nga sunna gumu nyanan kai salon pakkanyen walla ken ga album ngano ngatin tiya garundo hoyno mun tenyen malika am tarno kompe de fotogal sahib amma qal sunu be no goji bandi honta kunga kunni haju nyai sahib qal sunu be no goji bandi honta kunga ato kannan kaga kita eh tuana sasa annan daga telengkang na ngajun dinonga to ano hana gumon daga iti yangan kate be gari foton kibaren di ado nyina be gari tadi anta gemman nan daga ta sahe hono ka ga daga iti qaida na nonga ken qaida iti eh qaida ke be hakene ke yambani alaiha ahkamu sharia sadan ki tunga tagene ke qaida kamma وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما بنون دهونه اللي داميني المفسدة الصغرى أدو المفسدة الكبرى فرصة يعني من نباني دباريا قائدا أنني كبه سريع عندك غنال لغا دوكي سنسي دوكي ساغا أنا ألاغا دوكي سنيا باني كدباري iti misale di serenya hakene asgerti min a ahata nan tamma asgerti min sara dolomini ita to gi dolomini ke kamma is is sigerti min nan kamma isun hobure nyan kakan nan kan kora dolomin ne kan kora dinan da sigerti min ne ke ya kenya ne bin teme agarta kardun kono do dolomin ne do hoy ngame adanga Eh, ada ku beru kada itu minta mangka man ke dange ati kuni ya dan to nyi kan je islam suka de be ni daga nana suka man ten toro na honu kare na nya kunna nya kenya ni iga dange nan kun ni dole ke min ta ya dan sare kamma ken nan busun ten daga ya da islam non kamma idan ken qaida idan itiqa gade isi وتفويت أدنى المصلحتين لأعلاهما مصلحة نهلري maslahatu sughra adu maslahatu kubra kenin na hampo nyo dangani ken ne nya ken hogore nga sasa ne ke hera nya ken ga ampirni mo gombe anga hogore kitta mo gombe sahe illa nanti su kitta anna bana kitta anga na bana kitta so anda ka bana kitta hotugunnan to kono anna hogore mundo ken qaida islami shari'an idan ku ka sasa telenu be suniya hayni hmm. ngar ni wi kon ni dina bonon ndanu ni gon galen kon man tambal ni galen kon ko kana ta gon nan ton tar kana sa sala garuni kannan ga ya li ni soron kita kumbira nga kunti hibru hillaha kene nka holo ni kannan ga to anon nan tele ngai na tongon ni holo ni kanya dinan ta ona soron ngara kugi din idan kunyu gono daga ita gamme to anan nan tele nga anna wajun den bare صحيح وهكذا أنا محاضرة نكوتو إيواكي كيتا كنا سوسيدي amma honano kunti kun koni awase haqiqa haqiqa anke mimmi mimmi me to ana be gana bugu telenga alhamdulillah ge wajun denya nyana adaga do hoai adaga do dalila ndana kare nyana akamma amma anke mimmi me na bugu telenga ko ten nimma tongun ni tongun nyan talinginda antalinginda amma to ana be gana da bari na karna na tamunya haditha nu benu gar lenki lenki ya akhi haditha nu kunne hede haditha nu kunne hede haditha nu ku benu gari ga sai ne foton do hoyen kibaren kamma ine ya hede aga lenko ko hanin al hala be di oy mana kent idan kenta tuna haramun ten nan nan bugo sirabe ga na buga alhamdulillah amma ngem mi mo ni matin tabaka de lawa bakan kha lingun kamman tabaka kallawa baka faye aganaña kare ganta min na mbugu nga ɓakka amma kenga heya ntani min danganin na mbugu idan i susudi dalilu ñani susudi qaida nu ñani arno sukahmantengeunde sawabanga amma serenpo gabe adi lentiwurnu katta telen bakken do photo nun do hoynu ngano qubea igonaade hari ndey hafla ñewa inda hari hinneyga journaliste nu ngano qoɓe wurnu katta no ñe karama journaliste nu ngibugandinu moxon ɓe idan mono ɗo kisukeya wandaga وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه وعن أبي هريرة نبغى أبي هريرة ما رضي الله عنه علق ندنا بكى ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فارنتي sigande no kise nga kamma qala allah ta'ala allati kallanka kana hadith alqudusina wa man azlam yamma nin tanu aganto nyangun dinta mimma ni dinan da yemma nga zaba yemma ke kadaga yakhluqu agata gandini ka khalqi ko inke allah ta gandem mo allah watin kun kama nun daga ni qiyamang kota fal yakhluqu dharratan ina dengin dumbun nekelanyara ina kentaka ina la da qiyaman kota aw yakhluqu habatan walla kenga e ho hunce illi hunce walla sha'ir hunce walla eh, hinta daramani lampun jallatin hunci bana walla maka hunce ina kentaga aw yakhluqu sha'iratan walla kenga e sayir hunci bana ina kentaga ay gonunti habaka kenni sha'irun puncenye sha'iratan kenni sha'irin yitenga yani amun do khas walakin hon daga ti habba kan ho gani so an ponya unje ina hunci bane taga walla kanga ina sha'iri bane taga akhrajahu kitab santum fil lidab al bukhari muslim idan kebe hakana kai allah subhanahu wa ta'ala gara ko nan disere ta ko to kuito to nyungunde ya kebe ga tagande nya na ko allah tagande mo tagande ken kan nan ka ga na tani nun da barna ga foto nun da barni album mun pakanga magano ti zikriyat mana simme honu baka he hmm. idan allah subhanahu wa ta'ala sira sun tano to nyungunda nan ngana kama ngako ke mo kiyaman kota allah wi kama nun nya marna nan ti sasa ko dunadi ida foto mutuna nyaaki ke allah tagande ndi sasa dengeni biccinne neke dengen dumbe ke na ta na yonkilladi sahe ta haddi ti mani yere li ta'ziz ni kontonde ti ho nga. una ti hayatu haraka kebe ga ko ne. hillande awli li yakhluqu habatan awli li yakhluqu sha'ira walla kenga ina hunce ina kentaga maka hunce masogo hunce walla kenga ñen ko hunce walla hubetana ina kentaga idan kebe hakana kai kan kannanga hayatun numu sahim ya yara sasa hono atini eh, marum pasoy gono amirki da barni kun kada ken da bar duna do onati ya akhi kem maro be ga ni an ana ti han dabaka hmm. ha an dabaka i meno na pordinu maka duran do honun ko me wada bar no ko maro ken mo maro bara te kunnu i wada bar rabana amirka wada bar no kon tana da bar ne amma an ana ti han dabaka allah subhanahu wa ta'ala na da hunce ke ba anga na ati ya gabaka ina ken da bar kolla na ken da bar idan keda ko ina anti foto tanu nga tonya ngunda no koru koru koru nyen qiyaman ko tan lay kilibni dikya angal lawa denganye takanawa allah ho hunce takanawa duna da allah ta takano diga mar qiyaman ko tay onna ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضائحون بخلق الله ولهما ويه اللي دعنا بخار مسلمان عائشة نمغ عيسى مغرج الله عنها لغنا دنيا مغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعالى فارنا قال أتي أشد الناس رمبو قتن عذابا ينقطع يوم القيامة سجن قوتا الذين كن يمني يضاهئون إذا قوان تناغنوا بخلق الله تي الله تكهونوا sorompo koten ni kannan kaga yanga kate qiyaman kota kuma nu ga kawancan na gunu ti Allah taga honunga ga ti Allah taga ndenga ay bi makhluqatillah ti Allah taga honunga an angara foto nyautu ampai gada kawancan na kundanya Allah da yonkaranton daga anken kawata kana anga tin kebe da tancin mena yede walla ga ya kundu do kundu nyagan kallenya ni de imman cien kallenya de kyani ya garu gona da an album mun sikinyi ni maka hono kallenya men punkenga hono adi kanya garan an ho album mun nyina maka hono dingira nu gona adi tirana ya garan nyimme gri giri eh, posta kenan daga kara wasu no album mun nyenonga idan soron pogoten nuku kamannu nye yangan kate ya qiyaman kota onda ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما أبيه لدغني آه، عن ابن عباس نبغى عبد الله بن عباس مغا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيدا مغلفا لنا يقول واتن كل مصور تانا tana sugadi foton dana في النار أو إمبند هو هذا foton dana أو إمبند صحيح نعم. idan mu'tazila do khawarija kunda kamanga awa dumene imbendiya murji'a tikeni kannan kakai foton da na be gani kafiringa ahli sunna wal jama'ata wa imbendi tauhidi ga ma kan dumene tauhidi ga ta ma dumene nonga sahih idan ho ha gani maniya ho ha gani foto tanai asuko mantenga imbendi

idan dingira ni gono anga to ho an kitadi allan kute ku ga ho ho di ho kitta kundiyawo idan foto tano ga gana tu ikebe gani ki tanga hakene kya parenti foto tana suga di foto ndana suga da ga a imbendi sahe idan kubenu kaga hoy qoru ku tagana killi la ku ngajar ton do statun do hoinu su ko mante ngano gondia an kembe ga tina da bare ado kebe ga da bar na ga su ko mante foton da na suga da wa imbendi yuj'alu lahu wanya wanda nyana dangane bi kulli suratin fi sura be siya sawwaraha gara ken tora in foto duna de nafsun yonkiya yu'azzabu biha gayangan kasana cikin fi jahannam jahannaba imbende foto tana suga de an gada foto haka su du qiyaman kota iwa yonki arono ken anga yankan kasana cikin jahannaba imbende kiyen anga da foto no tamma utu yonki ngarona de kono adi i photo dingira ñimme ŋuñe na lawara o hay kota be peresa arañana wujine photo i meda ten ŋutu kono xa lenga huŋuni ken ñimme idan kiyaman kota photo lembane sugadi wa yonkirono kendi tunkanga eh, yonkirono kendi a sora ñana kendangani yonkiya ganyanga yan kanxeten ti kenga ina ñanga nkatana kam moxo fare sallallahu alaihi wasallama ati anga yanga nkatana ti kenga imben noxoñet idan kenyin mega biji biji da ambatte kempe di hita ne wa ke foto gabe ndanya yonki ai gada ambatte mi hana kenyin men hita na e ganta da ambatte ho gada nyanga katane ta iga gabo ga banga yanga katane ta su ko manten idan foto bi gane hede mo ko mbo ko andura kai wanda ga anhu marfu'a man من suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh وليس بنافع ولهما به لدنا عنه نبغى مغا مرفوعا أو رجنت من صور صورة يم بيغنا فوتو فوتو في الدنيا الدنيا دي كل فيواكل في قياما كوتا أن ينفخ فيها الروح أنا يمكن بوتادي أنا يمكن لو كان فوتودي وليس بنافخ غما ينتي يمكن كفوتا أنا إذا ترسوانغا فوتو أو تدنا دي قياما كوتا Allah wan killifina forta anna yonki aro kende qiyaman kota an karanta yonkiro na di hilla garun ne kannan ka kanya ngan katane an taran ta godi idan foton mu kube nu gano ngam min buguno nganga jamu mun danduda mm. wali muslimin an abil hayyad qal qala li ali ala ab'atuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ألا تدع سورة إلا تمصها ولا قبرا مشرفا إلا سويته wali muslimi na wa muslimi dangane ana abil hayyaj na muka abil hayyaj ma'a tabi na yane kala ce kala li aliyu na aliyu ce ke dangane radiyallahu anu ala abacu ka yalin kentan ken kini ala ma honkan ma ba'ata ni alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allah faringa din kiken kama allah ta da'a suratan annan ma suratu onunga illa tamastaha manga da burun ka tano da ko ho burun kan den ande odan ko kamaran kan lo ay na in kolla ke buguno ngati maniya na bu na none tanare mana na kulor tanara kan ta tuni fe na bikku mutuna da nya gasudi maka ayati anga ngalla ka manga sedin anga da in kolla ku burun kata ma walla anga da in kolla ku kutuba kanu ngata na nyame awa hitana agana e ga ga wani atagante ngana na kanu kin kollo ko so ba baka inonga walla kan ga e kumya ga nan na ga ne ke jaba na so anyo nga na in la ken nu kun jaba na so aga bono dem pai e ken ke wala qabran ma to gonde qabru ga ga mushrifan qabru ke be urgin tenga ni illa sawaitahu mangara nyoron qabru urgel la nya na ga tuniya igata ko man to ko ru ku be no garone idan ta ko man jenna allah wa so ho hete anyana haka tuni ga tagande be nyana kamma awanyana haka tuni ga ga iga kulor nulle na pentiri arawanyana haka tuni ga ga na se ku kutu kamunga dinan ta kutunga idan faranda ali qinan tandaga ho gani kota ga nangara na bonondi anda kabururgin ta kangara ana ga ga nyorondi ali ga ga da abil hayaji qita menga idan kemberenga wajibin nyani foto nu be no go ma mona ndura ubakiya فيه مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين فيه مسائل مسألة دانتا تاكي بابو دي الأولى هو أنا التغليظ برغة التغليظ قطن دينا ولا نلغى ننتي برغة دينا الشديد برغة لكي بقطن غني في المصورين فتو تانون دي إذن قطن دينا كان كابرغة فتو تانون كبارين أشد الناس عذابا سرمبو قطن ينغان قتي قياما قطن فتو تانون الثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه أثاني أهلا لا تنبير أو لنن قتندنا على العلة سبب كما من غصابني ما فتوت ما مرغا وهي ترك الأدب كن جكن تقني مع الله كين الله سربا كنا فتون تو أنت جكن تقنونا أنت قوى جكن كين الله مقام بأما كان يكونونا الله نتغن لنقاتا كان لني ما كاهتي إذن هونو ما فتوت النيا tike be ga batti kenya haramun tenen ka be ga ta haramun tete konda ken kunan daga ne ba ke be ga batti haramun tenne amma ke be me ga kan ta nan Allah ta kan denya ga wancan na ko ken ka haramun tenne ni idan ku be onu ga no to anu be onu ga no lenki ga yiti awa foton daga tenne de kamaran kalle a honta kundu do kundu wallahi akhi nga diga me ko nanga Sheikh Salih Fawzan wa faqahu Allah li kulli khair agara diga me no ko ati serebe dan nene nanti foto ndaga tenni kamera nga foto be wutu aga nan nene qiyamam ko ta Allah dan nyanga kata nan da nan de mano de duna da rawan nene nan ta daga ten nan na foto wutu nga qiyamam ko ta yanga kata ngane sakan kamaran tan de mana no ngade sahe adan ke diga me haga to sunga na re nga kai fini diga me ke ya kubenu ka tina daga ntan na kunda kunda kundo koton ta kummanya kundo kundo qiyaman ko tay kulla wande mana na nga kate buganyi mendi wa anda gara as-salisa mm, maduguta liqawli hadiga an kannen daga ne wa man azlam yammen tana kan to nyangundin ta mimman dinan ta yemmen zahaba ga daga yakhluqa ga ta gandine ka khalqi kon ka Allah ta gandam mo mm. as-salisa التنبيه على قدرته على قدرته وعجزهم لقوله فليخلق ذرة أو شعيرة الثالثة سكندي التنبيه راول لن قوتين على قدرته تنكن أراني كما وعجزهم أدي كن كنتين كما ورن دون دي الله دي تغا نا يمكن دي انقا قياما قوت الله واتني كن دغاني لقوله هذه قامنا فارن قامنا صلى الله عليه وسلم تي الله واتني دا فليخلقوا قد تغندي ذرة ذرة يا من دنگي دنبن الله جرا أو شعيرة ولا سائر إذن sembe nga alla danga ni kun konton konton te yala annan kawan ya gane sembe gume ngawa hmm. abadan man nan konto ga to hakati su hmm. arabi'a hmm. at-tasrih bi annahum ashaddu an-nas 'adaba arabi'a an gatanni at-tasrih bangande nga بأنهم نانتي فتو تانو نو فتو سوانو نا أشد الناس كن ينسرون فوقتنا عذابا ينغان قتيا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم الخامسة كاراغاندينا أن الله أنت ألا يخلق أواتغندني بعدد كل صورة صورة تي فتو بسوير غينا نفسا يمكيا يعذب بها أغايان قتن تكين المصورة دي ألا فتو تانا نيان قتن تكين fi jahannama jahannama no gonde angara koto hakka sutu angana milo auto angana hota na auto wallahi qiyaman ko ta Allah yonki foto suga de anke munga mi Allah wa contentu foto bana suga de awa yonkiro no kendi awa yonki tagana kemba tendi aganya nga katana tikenga yu'adhibu bi Allah ga kama ga yanga katanya na tiken tikenyon kia al musawwira foto tana nga fi jahannam jahannam di السادسة annahu yu kallafu aiyin fasa fiye a rola. asali sa annahu nata kai nga yu kallafu wakilifi ne aiyin fasa fiye a rola ana puta da karanta na. soye ki hage liyan ka katon pokorin nyuko yan. asali sa. al'amru bi kompita idan wujidan. asali sa nyaru ndinga al'amru nyaamarenka bi kompitaa foto ke buru kan denga idan wujidan foto kana kite nongu. باب ما جاء في كثرة الحلف babun babu ani ke ya ma ja hongo hube gari fi kasratil halfi kunandenga wandende idan kunan kunandenga be onta hata jini tafsir lati a warni na sabunya ke be ya odangi ke amadan nasri e, muntakal akhbarin be hmm. wa qaulullahi ta'ala hmm. wahfazu aymanakum wa qaulullahi ta'ala ada Allah digan kannanga kallanke gane wahfazu aymanakum kadaga kunandunga kada tanga idan kunan den kunanden tangandenga anya na gelli jopa denga jopa den kan nan kaga ma kunan denga bondi onne su wallahi onne su wallahi ma ga bare sahim kunan denga tangene na nagane kaga de kenni kan nan kaga yi annan ma kunan ko sanga da hobe ga gella ga ne bace ga ne ma kunan ko so ken bace ga na da bare ya sikandin ni kan nan kaga yi ala garen kaga ga tangana nonga atanganden ni kan nan gella ga kunan ko so anna kafaran bugan sahe o ku kunan den nan gaba amma on da o kunan ko son on da kafara ka ga bugan den sahe ay gonun tin na katan din kan nan ka ga maka kunati Allah tananga idan ku na katu suko man den tin man den o ku on daga وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقه للسلعه ممحقة ممحقة للكسب أخرجاه وعن أبي هريرة نبغى أبي هريرة رضي الله عنه قال لك أنا بكى قال أتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام قال فارنا يقول وتني الحلف كنندنا منفقة نفقا نانا لسلعة سلعة نغاني ما أنا أنغا كبي غاغنا اغنيا منوى ما أغانيا دركيا ما أغانيا ناي ما أغانيا هرياي سلعة نكني غاغي هندنا أنغا كبي غاغنا wallahi nda kita ke ay wallahi da kinya ke di wallahi ngara ke kita ke benyi mana to idan awas rompo gabe ne ke ne warni wan kalle ke kobono soronya na daba te ke haka ike da ko idan anke ngani bane nga kundu do kundu wallahi kenga he ke jonge dike idan anya na sabu na an anga gandi hoke na ken na faga mana na aga ga ta sababunga nka farenti mumhaqatun burun kandana ni kunande ke ya lil kasbi gollen dangan mana anga ho kebe kitadi anga na kebe kita kunanda kya kencu burun kana bakanonga na hasunta kitte e, kite nanga kuna kunana nanti wallahi da kinya sa tura mi da nanga kunana nanti da san kimi da yake amadu nga akunda akunda akundu agana kinanga anga ne bako se anga tanda tonong kita 2000 kita 3000 kamma kan kawa 3000 ay an ga na bako seda madam nga watu nga daga na doktor la nga sankanti mili bakan nonga maka an ga na bako seda ho ambi pene kara tan ni girsa tanga daga na katimil sang sallo nga danga kama kelli inye nga. ana kundwa aha idan kunan denga boy awanya na sabe amba ga singa gagane de maya na sabe ga na barke bugati arawanya na gabe ke mi hankam ma hukunku ani ta aga su kunku أخرجه كتاب صاندوم في اللي دابو البخاري ومسلم وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم مسيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح إذا نوقف بو حديث بير اشترون أنا ندقنا أنت كواتكنا نكر أنا بغاز كي مجاتين أن أنت كي إذن فلانا نكي مرك فلانا نكي نكي نكي أنا نكي مبتش صحيح kwana da misali sa na kunda na kunda na kunda kai zina anda dabari ke kompanya anda dabara na kunda na kun anyi ni kempeti keni anna kuna nan ti kenya da dabar kena jatin walla kanga he annaw nonen kaga anna kuna sasa nan ti me ganya eh, na nani kaga nyen kai gonu sasa lilo ina kuna nan ti kotonya ni kotolle nyani he ti anaya ka kotolle lilo nyani imbenga taitanye me akaje idan kegana ay goy sikkandin ni kannan kaga asifa kan kuto anna kuna original nyan dia na kunda na kunda janka original ye fekki sahe naga tandin ni kannan ka ga qima annati tamwa ne ajon kon nan kawa tamma nan ya ajon kon nan kawa sai ko idan kuna ne kanya kun yamma ko na kati na barkan kanyama aranya na Allah na imbella anna burenga walli nari ni raka nga walla watte walla kundi kawara ko gara ko mo idan khairin tad aga aga saka ken gondu kunebe gano ngame gaga intano nga kunen do gaga ikan nan gaben billahi alaikum kunen nyanga bagaga inganonga maka ahe aga kune be nyana kan tame ga ga nyana no on ta tisere ban ona de mazor te nyai nonga parce que kila asu gara ga kuna na kenda asu kan ta ga go be na ga maka hono an ko be na ga maka idan kencu ku gana na barkan nyama anga to honta to kome ken ku ne su gana barkan nyama honta to kononga wa an salman na mugu salman ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na mugu alla fare ma nan ta alla fare sallallahu alaihi wasallam qala fare bi thalathatun sikwanu nga mana grupun sike la yukallimuhum allah alla tin sahalle ma gunu dungan sahalle ma waya sahih ina tike dangani e, dungan ci halle mago amma budden do yanga katan ci halle mago faman wala yuzakihum allan ti sonundini baki junubunun kaxay walahum adabun alim yangan kata idangani keɓe gani mamandananga hananni kannanga ushaymitun ushaymitu ani kannan kaxay ashmatun ni kannan kaxay serebe intenga birsi barsa mana intin kullundo inti inti binnunga birsi barsa medi sonu konnati inti birsi barsa nto ku bangentata akungati ni keɓe a yagare ñagana inati na maka champa yagare ɓe ga kaso antin kullenda inti binnenga ñagammi medi ga birsi barse medi champan koni sahe idan ushamiton ni kannanga tasgir a birsi ne na inti birsi tan ne tan kotanda inti bintan ne mana hmm. kebe intin kullen do inti binnenga ñagambayin kollan hmm. sahe hmm. idan ushaymitun inti bintan ne zanin jenanagani warni a ken kaxamani di. alle mine alle mina ma kebe ga ne kelli ni nyanga an kirsi manya ha koren ga be halle an ga ni mir na an ga kirana kumpana sawai men ta kanu man nan ke ga kinya jene lengunu nganta kebe nyana idan jenen ci burendi me kirsan ka jenen nan moron tan minan ka lenga sahe idan inti nyaga min ne jena gani. wa ailun ado ado korinte mustakbirun dundare gani e korinte ka manna dundara ko kinyan ken kai ha kin gin nan kawa ma yan kana ka kitte mo gombe idan ado korinte kebe gani dundare nga warajulun ado yugo جعل جعل الله قد ألن بضاعته إبغى سنة لا يشتري أن أن تقبل كتدويا إلا بيمينه ما كانتتي أكون عندنا ولا يبيع أن تهوغا كان بك دومغا إلا بيمينه ما كانتتي تأكون عندنا سربي قد ألن يبغى سنة والله أن تقبل كتدويا wallahi والله تنا الله senkimili سنكميلي وإن ngani bana da ngarna utanke سنكميلي سنكسي kenga bana ko ga do ri wakin ninga sanki min nonga wallahi ni kenye nonga ande ho ko wona kata bi kunande anda ga ga nan ke dan ni bana nye kenga wallahi da simili nya ko ni ke ha ko in ke dan kenga ni bana nga tanga tanna utu sanki mili kenga wallahi simili an idan anda no kunande anda baka kunande qiyaman ko ta Allah ta sai no ku grupu sikki da dunga sai ndai anti sanon din baki junubu nu ngai yang gang kata dengan yang kata be gan mamanda nan rawahu tabarani tabarani da illa bi sanadin ti sanadiya sahihin kabe sahan nan wa fi sahihi an umran ibn husain radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفي صحيح كتاب الصحن البخاري أو مسلم غاغدي أن عمران بن عمران وابن حسين حسين لم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارنت خير أمتي أمة نمبو سرين قرني كنن كجمن دون كوني معنى فارندو كبنو غرميني حقتبانيا ثم الذين يلونهم ساغكم فليمو بنو غبيسنيا ثم الذين يلونهم ساغكم فليمو بنو غبيسنيا قال عمران عمران فلا أجر كنت تويني ذكر بعد قرنه يا لا يالا دي إيها غتكيها اللي مرتين تانوه اللي أو ثلاثا ما لا قطع سكيا إن تتويني كنا صحابة نكوندا إذا سكا هو دي وكين يا لا أدا قطع هلو ما تاسكو إيكي إن تتويني كنا ثم إن بعدكم ساقا كم فلا واغكم فلا قوم سرويا يشهدون إواتيدني ولا يستشهدون إن سيدي مورنيا yimme alli ni serema muira ho hanga hangana bakaza ay ken serema ken tamma ni ni kiyai sahih wa yakununa bene wala yu'tamanuna inti dum gono jambay be su jambantu serebane ta safiya wa yanziruna iwattake wala yufuna intatimman inti take gagai ويظهر فيهم الثمن كاتوين قوا بانغني دي كاتوين بانغني اما نان فتي نان تي واكان تونو ما نان نغول من تاغون دي كون كوني i hammingani wo higande ngai gene mogon be tanni i kota so ko ngai gonu ngalli foko kota so ana selingen kampe nyaraga selin kude godo tammin tanke maga anga to alli ni nya hota na idan kape nga bangai itu alla gara serbe tagananya serganto kenta di men nugul lemin ta manan ne kenye idan kebe hakene ke to anu nyugo daga ngatu eh, fare sallallahu alaihi wasallam aran ke diga ambe hakene ke eh, gati eh, daman nu sire ike hakati kamba kube halle kamba kube halle ngatu asikan ka ko ngani ani ka gai ada ko ta sage tabi tabi na no kyan ho bankanten kebe ga ne sahaba num pakatinga <clears throat> angana utu faren ki yenga anyana kai awanya na kamero tanjike do sino sikya angana utu hijira nye anyana kamero tampille sine sahe faren pakatinga ni kebe ya warna haini ka kai sahaba na fati kan pakatia ina jatene kenye sahe sahaba lagarenga fati hakati kebe ya ke auti kenye ay ti sahaba lagarenga ken fatiha ken dani eh, hijranga eh, kamero sino tamme wala kamero tampinde sahe eh, mana ke farna gon kiyen kamero sino tamme wala ken ga kamero tampinde <clears throat> idan hono gaga ida so geladi walakin hobangan tengani kebe an gana utu nanti ah, faren pakata a kuti faren ganya kai fare yani kenga nyana kamero tanyi kedo sino sikia <clears throat> kenya nkili nanti faren pakati <clears throat> warna ya ay gonun ta haina hakati be jama mun gabe ngano ni gilli kenye sahaba nun ya jama ngabe ngano o gilli sahaba nun hmm. tawina nun jama ngabe ngano o gilli kenye walakin wasa antenga ni kebe kai famna ngane kamero tanji kedo siko amma ngana utu hijira nye faren karni nganya na kabero tampile sine sahe tabina nun ka karni nganya na manime ya tandume sine situna sana warna aga hayni kambre tabina lagare nga fati kam pakati kara tabi tabina nun ka ga hagati nya na manime tan na kati sine daska hayni gasal lagare ngane kebe sahe ibn taymiyyah rahimahullah akan qoniti karni jatene ti kannan kakai hakati be soron gabungan sahaba nunya gabungan onati faren pakatinya tabina nunya gabungan onati tabina nun pakatinya tabi tabina nunya gabungan onati tabi tabina nunya hakatin on daga وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وفيه هذه عن معنى كتاب الصحن تندي عن ابن مسعود أمر عبد الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ننتن من من قالت خير الناس رمبو سرنا قرني كن كجمن ثم alladhina yalunahum saga kam palle yemu bionu ga bisnu kun ga kenni tabina no thumma alladhina yalunahum saga kam palle yemu bionu ga bisnu kun ga kenni tabi tabina no ko tano gara ko mombe thumma yaji'u qaumun saga kam palle ku nu sikinda dangi suro warni tasbiqu shahadatu ahadihim awidu banan be sedana idu banan be sedana onga samandini yaminahu afunandenga awatedini kam palla nar wa yaminuhu akunan den qawa samandini shahadatuhu shahadatahu asala na kun qara soro warni ha junta seda na kun maga iha junta kunan den maga haga tuni seda na kun kunan den chamana haga tuni gaga kunan den ka seda na kun chamana kun coron qawarna idan hadamaran men manna to seda na kun be hakene ke shi qorana amma lenki babun ni kanna kaga kunan den korosinde wa fadu aymanakum kada kunan den korosi Ali sheikh saudiya mufti gore sasa وفقه الله لكل خير أتي واحفظ أيمانكم إن كنت فصرني وهي ما كنت أما كنا ندنغ بندقه سرسو هنو هننغ كنا أن كنت قل كنا ندنكرو سنداني قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار قال ابراهيم ابراهيم خياتي اقل تابعونا نيادي فقنت انا غوري اتي كانوا اني يضربوننا انيوكو كتا على الشهادة سرنا غن كما والعهد أدو الله دون كما ونحن كم فقطوك الصغار أتبنان إذن تابعين ينا كنا كم بلنا كونو يكون كتا صحابة ينقون مكاهتي إذن إن يكون كتا سرنا غن كما فتوانا نفسر ينمون هنا هو هانا نكنا نقاغي igana seda na gutu inyi kata gelli igana sedi ti sedin jura gonga inyi kata hillandin ni kannan kaga igana sera na gutu igama kini ti mo kon kaga ni katta idan an gana sera na gutu maka sera na jura gutu an gana sera na gutu akini ti mo kon kaga ini kun katta ke kamma ini gana lahi do gabe utu igama timmani ni katta ke kamma idan keda ko nan timani sera na walo lahi do sereni mo kon ta kanyani to anu nyugo no garaga iti lahi do ni mani ya itu kunan ni lahi do kaga sahe to anu nyugon daga wadangi ke muntakala akhbaru na madalla sirri kubenu gada kunande illahi eh, dun kaga jate nan duk kunanden anga to danga ken kota bata فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان فيه مسائل مسألة دان تنتاك باب دي الأولى هو أنا الوصية وصنا بحفظ الأيمان تكون أندون تنغندنا وحفظ as-saniyah الخبر الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة أثانا هلا الإخبار خبار دنا بأن الحلف أن تكون دنا منفقة نفقا دانا للسلعة قاقي يوكن دناني ممحقة برنقا دانا نكون دنا للبركة بركن دنا كبيرة كتنة الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه الثالثة سكندي الوعيد الشديد نينا قتنا fi man yamman kibaran la yabi wa ganta gagene illa bi yamini ma ganta ta kunan denga wala yashtari an tago bin ga illa bi yamini ma ganta ta kunan denga الرابعة التنبيه على أن ala يعظم مع قلة الداعي الرابعة نغتنغا التنبيه راول لندنغا على كما أن الذنب ننتي جنوبنا serebe gani sasa kirsiya gana nga nyin tenke no kure nga mani sawa nan kende mangara ga jeni idan serebe huje gan kawa tiran kelli likata jeni nga fil galibi nan ka gunya ne kirna nan nan lokan kende kenga ni sa nga man nan alla kaya serebe huje gan kawa tiran alla dundara nga kenni fakenye ho gam maga amma miskine mani kanan ken maka gan kelli nan tan dara gunya ha tanu ma feu idan kirna na kayni kirna nan lokan nga junubun nga korno ta sababun hisu misali dille min wati ne shawa ko tanya na kenga wa haka da banna walla tun kan yu gororati ne dundara ko fakke nyanda radi amma khirsi an yin tan kan hurenga miskine ho won tamma kan kirna na kanan ken Allah ke kan kirna na na khirsen Allah jenenga kan kirna na ka kana korintan ka walla dundara ko ya idan ho ho kirna na ngal loga an gana da baranya na junbu korkoren yin al khamisa awa gorno mana awa gorno ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون الخامس أكركن ذم الذين يمم بغندن يحلفون إذا كنا ولا يستحلفون إذا أنت كنا نمورنيا سرقة ما كنا نمور أن كنا نمور سرقة لا تنيو كن من ميا تتنيو كن تراميلي نيانكا والله تراميلي نيان أدا كنا نموندنا ها ama kuna nde mundanga igama kuna nde mundanga maka kuna warna Allah to gonya na an qora sangata ho dangani on daga الثالثة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث الثالثة ثم ثناؤه صلى الله عليه وسلم فارنتي غندنا على القرون الثلاثة جمان دون كما أو الأربعة ولا كنهن غتون كما

كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد أثامنا سبندنا كون السلف سرسر سامان تنيننا يضربون الصغار إغلمون كتا على الشهادة سيدنا كما ولا عهد أدو لا يدون قاقاتم من كما أما إتلمون كتندنا سارتن دلتان توي ho hanan ni kannan kaagaye an ga lemine kebe kata ananyi aga kinye jikundende sahe leminan cugu suga bucini ni an kana ken katana man ta an lemina be katana ni agara tun nan ti yabo ida hwa da bara kan takawa amma kebe kan ta hotu akan katun da maina hanai idan anyi lemina ke gato hillandi serebe ga jukunde nyana ni bise ga e, marande ga aka mandanga ni lemina ke kamma ana girna daga wandiran men katu kafu andanya kebe an pinta de idan anya kan marande ni agana gandan ke maranden da ko naga serbe maranden da kali minen da kanya ina jikundi kamma daga wandire men jikundi asoro nya na jikundi ne. sikandi aka man namma ga parandangi nyammo gondo e hoyen kagadi jaten kagadi sahe wa hakada none nyammo amma ga parandangi dingiran kaga amma ga parandangi misale di jaten di amma amma tina leminen kata kame jana kennan gaba walla kenga he katun den katunden nyammo ko amma ga gen parandangi katun den no nonen kaga walla dingiran kaga amma ga parandang ke ken kaka di nan daga jani kan to to walla nan daga ton ton kolima ngutu walla kenga he dingira bani titi walla ya gondo he na amma ga kaka da bare sahe har leminen kumunta lata ye maga katunonga kenga dora kutenga na gamu to buru an kitta ma leminen penta hmm. to anu nyugo dangi tukuntanga na leminen kata ma katu tankitten jana nyau tan na katu hmm. sahe warna anga na tan na katu tankitten na fil gharib leminen parni henta nye henta ke ga as dan nan ga basiria ma leminen penta jana mutan na sembete hmm. nagatandi anyi lemine ke gara honya hubi angan kawa jikundina kamma ananti a hutonya nindi tanangirina katu ai anya gara ho da bari makaye na ana gergere na lemine ke na jikundina ga he ke ha do kunya kundere e ke do kunya kundere ga he de jikundi a ñati kya idan idan sa duna dun ni ho gabe daga iti lemine nga iti katunden ta jikundin katunden na killu ñewtan ta jikundi amma alhamdulillah honu bangi men na dura en eh, poen dabari E, da dabari nanti kebe gani katundenga awa leminen jukundin ka dange hakkenyahe ite har garla lemine be ga kata do kebe ga makatinta bana me o karanu katundeke kenni na turi turindiya de hmm. na lemine kafa ga nan ngari har yi ne tempe tai onna ko heti katunde be walla e, oy gonu nganya na mo madar tan karamo ni gonu pore ni maka walla kenga pina ta kai na daga kutu walla kenga anna yusu sollen yimme walla kenga nan daga dura ndabari garan ko no no kunga ya akhi ke dangi ke tile mine jikunde ya mine ta jikunu kundu ken ko nan tunde nyai kunna turindi ni bane anta ho wanda mino hare ko nunga daga ga mine ka katama halle nga bogoti anga nin mine ka katuma halle nga bogoti abaka mo ga hui feska nya ko na nyai yo jikunde mine ka tunde na na jikundi na koyi agara kebe nya andagawan kama nan peti na koyi ken palle mo be ga ini di ile munum batte age karangunde na dia masala na dia soyini adia dabar ne. ken kama gar le mun na karangen tunu dinan ta kebe gumanga ma kebe gumanga ma wallahi gar na muiki ne amon hakram bonne mbane ani kita tawodo parce que har na to ga ngura kilun ta dan ken akilun na do an hmm. angar ni guma beriya idan katundi dange haqqe jamu hete wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sallam